السلام rahmatullahi ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ba Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya bamu mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na sharhu sunna na al'imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata a wannan littafi wato shine darasi na takwas inda yau kuma insha Allah subhanahu ta'ala za mu fara darasinmu a farkon darasi na tara kuma za mu fara ne a daidai gabar da shi malam albarba bahari rahimahullahu ta'ala yake yin bayani cewa wal qur'anu kalamullah al maganar Allah ne ko maganar Allah ce wa kuma saukarwar Allah ce ma'ana ƙur'ani wahayi ne daga Allah wanda jibril alaihi salam ya sauraro wata alƙur'ani daga ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya iya da safon wannan alƙur'ani ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuma shi alƙur'ani haske ne daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala walaysa makhluqan alƙur'ani ba taliki ba ne saboda maganar Allah ba talika ba ce magana ta wadda ƙadimin nau magana ta wadda ba za a kwatanta ta da mu 'yan adam ba waɗanda mu talikai ne an yi wani lokaci da babu mu yanzu shi kuma Allah ya samar da mu kuma za a zo a wani lokaci na gaba inda za a rashe mu a neme mu ba samu ba mun zauna ga ɗan gwargwadon da Allah ta'ala ya kaddari mu zauna kuma lokacin mu ya kammala mun koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. لأن القرآن من الله saboda shi alkur'ani ya zo daga wurin Allah wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluqin abinda ko bi ya zo daga wayan Allah to shi wannan abin ba za a mace cewa taliki bare. magana Allah ba talika bace a'a Qur'ani kuma maganar Allah ne wa hakaza qala malikun haka imamu malik rahimahullahu ta'ala bi da haka ya ambata wa Ahmad aka imamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullah duk sun tsaye akan wannan bayani na cewa alkur'ani maganar Allah ce Allah kuma ba talika ba ce wa min qibalihima ko wa min qablihima da waɗanda suke gabaninsu waɗanda na gabaci imamu ahmad da imam malik kamar saura a imma imam abu hanifa da sauran cikon ɗayan na hudun su da sauran magabata sun ce da irin wannan fahimta kamar ibn taymiya al-harani rahmatullahi alaihi shi da irin wannan fahimta kuma wata fahimta ita ce fahimta ta halin sunna wal jama'a min al daga cikin maluma masu fahimta waɗanda suka fahimci addinin Allah wa man ma? haka waɗanda suka zo bayan waɗannan magabata su ma duk sun tsaye akan cewa alkur'ani maganar Allah ce ba taliki bane bale ya halaka ko ya ƙare wal mira'u fihi kufr in jayayya da nuna cewa alkur'ani magana ce ta wani ba Allah ba ko magana ce ta taliki ko alqur'ani taliki ne adawa ana jayayyan nan to yin haka kufr kafirci ne min itiqadi ahlus sunna wal jamaa yana daga cikin abin da akuduri لأهل السنة أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله شوى القرآن مغنى الله شيء takallama bihi haqiqatan yayi magana da alqur'ani ga shi Allah bisa ga haqiqa ne wa sami'ahu jibril kuma jibril ya sauraro wata alƙur'ani daga wurin Allah wanda zala bihi ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya sauraro ga Allah ya sauko da wannan alƙur'ani zuwa ga babban manzo annabi muhammad Sallallahu alaihi wa'ale, wa'ale wasallama. Hasi ya fi da wannan aƙila na mai wakali Babu wani mutum guda da yake da saɓani a kanta yin adinin gizo. Na da ma abota ilimi. Asa ya daina. ala sunnati rasulillah waɗanda yake suna tahiya akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna ma fa fiha ahlu dalal kawai waɗanda suka yi sabani akan ta su ne buta mata ahlu ma buta mata min al na daga cikin jamawa masu biya aqida ta jahmiyya mutanen wasil bid'a min al-jahmiyyati atba'u jaham masu biyar jaham bin safwan wa furawun jami'a da kuma yan tsako na jami'a majiyanta min al-mu'tazila na daga cikin mu'tazilawa wa zaidiya da zaidiya wa shi'a da kuma shi'a kullu aka zu anil jami'a duk waɗanda da aka ambata sun ɗauko aqidarsu daga jahiliya wa kadhalika al-ibadiyya akwai wata kungiya da ake cewa ibadiyya suma kullum ya yasiruna ala hadha al-manhaj yasira akan wannan hanya tabbata abinda an hanya da tabbatacca wato ita ce cewa alƙur'ani maganar Allah ne tun da kuwa alƙur'ani maganar Allah na ba taliki ba yanzu ba maganar halakar ƙur'ani ko karewa alƙur'ani da ba su munafuka Allah Allah ya ba da bayanin a cikin alƙur'ani cewa yuridu an yubaddilu kalam Allah abinda suke ne. tsoron maganar Allah canza maganar Allah wala adilla min sirra dalilai daga cikin sirra wa min ijma'il umma da kuma ijma'i da umma kathira suna da yawa ala hadhihi al-mas'ala akan wannan matsala fahiya don yaqiniya wata matsala ta ce yaqini bila shak wata babu shakku wala yu'athir fiha lafin kuma sabani bai yin tasiri gare ta sai ga halin dalal ma abu ta لأن القرآن كلام الله لأن القرآن كلام الله cewa alkur'ani ma maganar Allah ne wa huwa fardun min afradi kalami subhanahu wa ta'ala alkur'ani ɗaya ne daga cikin maganganun Allah da yake yi subhanahu wa ta'ala Allah Allah yana magana wala ya zalu ya takallam kuma Allah bai wuce ba yana yin magana mata sha'a duk da Allah ya so ya yi magana idan sha'a idan ya so ya yi magana bima sha'a da abin da ya so ya yi magana mawsufun Allah abin sifantawa ne min kalami da magana وهذا Alƙur'ani ولا القرآن من أفراد كلام الله yana daga cikin ɗaiɗaikun maganganun Ubangiji ta'ala ta kallama bin taurati wa bin injili wa bin zabur Allah ya yi magana a cikin littafinsa na taura haka ya yi magana a cikin littafinsa na injila haka ya yi magana a cikin littafin sa na zabura ya takallamu bil amri wan nahyi Allah yana magana ta hanyar yin umarni a aikata ko kuma ya hana yaqulu min shay'in kun Allah yana ce ba abu ya kasance sai abin da ya kasance kamar wanda Allah ka san ya kasance yasa Allah ta'ala ya ce inna ma amru kawai al'amari na ubangiji ta'ala idza arada shay'an idan Allah yana nufin wani abu sabar da wani abu ay yakuna lahu kun fayakun Allah zai ce abin ya kasance sai ya kasance kamar wanda Allah ta'ala yake son ya kasance fa'abbata li lafzihi alqawl sai Allah ya tabbatar da magana ga ainihin zatinsa, ma'ana Allah ya tabbatar da cewa yana magana idan qala Allah ya Isa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kai Isa a can cikin sura Ali Imran aya ta biyar a an da kulla kai kace ma mutane ittafiduni wa ila wa qul ilahi bisayd min dunillah kai na faɗa wa mutane cewa su bauta ba kai da mahaifiyarka kuma bayan bautar Allah kaga kenan wanda ya nuna Allah na magana kuma Allah ya yi magana da annabi Isa. Wa Musa bi kalamihi wa Musa Allah ya yi magana da annabi Musa bi kalamin sami'ahu Musa hina ma arsalahu ila fir'aun da maganar da annabi Musa ya ji ta a lokacin da Allah ta'ala ya aika shi zuwa wurin fir'aun Ballahu jalla Allah, ala Allah mabwayi mai girma mausufin bil kalam saboda haka ana sifanta Allah da magana ana sifanta Allah da cewa yana magana wa min kalami al-Qur'an kuma daga cikin maganar Allah wanda al da muke karanta وأما قول آل آل الضلال أما مثلا ما أبو أن إضافته إلى الله cewa raba Alkur'ani da Allah min idafatil mahaluki ila khaliqihi na raba taliki ne zuwa ga wanda ya talice shi mislu raqatillah kamar cewa Allah wa baitullah da ɗakin Allah bana ko sai mu ce hadha bil iftira'i wanda yana daga cikin kiran ƙarya na suma abu ta bata wata talbisi da rikici فالإضاف كم فالمضاف إلى الله إسماني أبي تأخر da Allah ya kasu gira biyu lawar ko daga su akwai ibamatu ma'ani raba ma'anoni na biyu kuma ibamatu a ayani raba abin ne ainihi wanda ke nan a raba su ga Allah rabawa ce irin ta idafatu sifatin ila mawsufin raba wato sifa zuwa ga abin da aka sifanta sifar da shiya wa iya idafatul haqiqiyya rabawa ce ta haqiqa fa iya min sifatihi tana daga cikin sifofin Allah ita wannan raba. kalkala ne kamar magana da ake rabawa ga Allah cewa yana magana wasam'i Allah yana ji wal basari Allah yana gani wa idafatul ayani rabawa kuma ta ainihi kallaqa kamar taguwa da aka ce la qatallah wal baitu baitullah wanda idafatu mahalukin ila halikihi araba abinda aka talita zuwa ga wanda ya talita shi wannan ko rabawa ce mai nuna ɗaukaka da girma da aka ganta ku ya abubuwa guda biyu ba kawo bayani ba babba abin da suka zo kawo ma al'umma shine rikici da ba ba alheri suka da ba su mutane bata wanda kuma abin da ake son su nema shine alheri to wannan kenan falhasilu abin da an tabbace an na al matsala, wannan mas'ala azima matsala ce mai girma wayya muhimmancin jiddan kuma tana da muhimmanci kwarai la ya hawa da biha ba wanda zai wulakanta ta wala yuqalu kama yaqulu ba'd al-jahal wa ba za a ce ba kamar wanda sashen marasa sani suke cewa wal kuttabi wal mutaqqafin da rubuta da waɗanda ke ganin suna cikin wayewa a sha'ira ko da shari'a suke cewa wanda ma hana hawa ko wanda ya sayi wajen jihar wata matsala ba za a yi sakin ba akwai buƙatar a ba ta muhimmanci kuma abin da ke bukata a mai da martani a mai da martani hakika imam ahmad Allah shi bi bishirama ya kawo dalili da cewa hatta yasma kalam Allah har sai ya ji maganar ubangiji idan wani yana bukatar ka ba shi kariya daga cikin mushrikai to ka ba shi kariya har sai ya ji maganar Allah ta'ala kadhalikum aka kuma Allah ta'ala ya ce kamar haka qala Allah bi qabl Allah ya ce gaba da haka kaga ke da asbata li nafsihi al-kalam Allah ya tabbata da yana magana to da ko Allah ta'ala na magana kaga alqur'ani magana Allah ce sannan kuma shi alqur'ani saukarwa ce daga wurin Allah wanda ya saukar da shi ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai alquran anzalahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi wasitati jibril alaihi salam Allah ya saukar da manzon Allah alqur'ani ta tsakanin jibril abinci Allah ya tabbata gare shi Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce nazara bihi ruhul amin rayuwa abin dabta wanda shi shine jibril shi ya sauko da alqur'ani ya saukar da shi ala qalbika da zuciyarka kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litakuna min al dan ka zama cikin masu gargadi ka zama cikin masu wa'azi ka zama cikin masu gargadin mutane akan su bi Allah su kaurace masu akon Allah bilisanin arabiyin mubin ga harshe na larabci wanda yake bayyananne fa hadha wadihun jaliyun fa hadha wadihun wannan bayyane yake wajaliyun kuma bayyane yake ƙara. wa ba haza duk tare da haka bayati ya ci man yaqulul kunun qur'an ma'alu za a samu wanda zai zo ya qur'ani saliki ne da duk wanda ya waɗi haka to ya waɗi abinda sore dai daidai kawai da ka duk wanda ya bakin ji alqur'ani magana ce ta wani ba Allah ba ya kafirta haka wanda ya ce alƙur'ani wato taliki na kamar wanda muke talikai shi ma ya kafirta almuhimmu abin da ake son a gane cewa ne alƙur'ani maganar Allah ce Wani imanu bin ce yaro malkiya ba. aka kuma na daga cikin abin da mutum zai yi imani cewa za mu ga Allah a ranar alkiyama ga ta ga Allah babu wani mai shiga tsakani babu wani mai yin tafinta sai ya yi baka tambayoyi guda hudu rayuwarka ina ka tsare ta kurciyarka ina ka tsofar da ita ilimin da Allah ya baka ni ka aikata da shi'a dukiyarka ina ka ta sannan kuma ina ka kashe ta da haka mumine za su ga Allah ranar layara sannan ba gaba ɗaya ba kowa zai ga Allah ga ka gashi ba zai tafi ko shiga tsakani don ka amsa tambayoyi guda hudu wadda babu zaɓi tambayin ƙarshe daga cikin tana da harshen damo ina ka bi na dukiyarka sa'annan ina ka kashe dukiyar saboda haka na daga cikin abin da an wajibi gare mu kai imani da cewa mu'minai za su ga Allah ranar lahira wujuhun yawma idin nabira ila a nabira wa wujuhun yawma idin basira a an yuf'ala biha kafira wasu kira rana alkiyama wato za su zama baki kire za su daure ba za su ga ubangiji ala gani na alheri ba bi a'ayinu ruhusihim da bi mutane za su gani Allah da idanun da a cikin kansu waɗanga idanun naka da su za ka gani Allah sai dai na duniya yanzu ƙwaye idan mu ba ta da karfin ganin Allah ta'ala shi yasa annabin Allah Musa yace rabbi arini anzur ilai ya malikina ka bari in gaka Allah ta'ala ya gaya masa cewa innaka lan tarani a'a annabi Musa baka iya gani na walakin zuru ila jabal sai dai ka kalli wannan duki na tudu sai na fa idan tafarra makanahu fa sawfa tarani ya haka ga dukin da ya tabbata a lokacin da ni bayyana saman dukin to lalle za ka gani sai Allah ta'ala ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka lokacin da Allah ta'ala ya bayyana a wannan saman dutse da duri na sai ya sa duci ya zama ne nikakke ya koma gare ba harra musa sa, sai annabi musa ya wade ya suma kaga da idanunmu ba su iya ganin allah a wannan rayuwa ta duniya wa huwa yuhasibuhum shi Allah zai yi musu hisabi bila hajibin babu wani mai shiga tsakanin ka da kai da Allah wala turjuman babu mai yi maka tafinta ma'ana babu wanda mai zuwa ya shiga tsakanin kai da Allah kinan wannan yana daga cikin matsaloli na aƙida masu muhimmanci kuma masu girma tabbatar da cewa haƙiƙa mumine za su ga ubangijinsu a ranar alkiyama iri-iri ga su ga Allah kuma da idanunsu kamar wanda suka ganin wata ran kwana goma sha hudu kamar wanda suka ganin rana ga sama da tsawar tsake babu ko ƙara girgije kamar wanda ya zo a cikin hadisai ingantattu waɗanda akwai tawaturi ga waɗannan hadisai na tabbatar cewa mumine za su ga Allah hakika al-imam ibn ya kawo wannan bayani a cikin littafin sa hadil arwa ya kawo hadisai waɗanda suka zo suna bayani akan cewa mu'minai za su ga Allah kuma ya zo da isnadai na hadisai kuma ya yawaita hadisan hadisai ne mutawatirai a cikin tabbatar da cewa lalle mu'minai za su ga ubangijinsu amma kuma wa halafa fi zalika ahlud dawali aka an samu mabuta bata sun saba wannan min da farqi dalla daga cikin kungiyoyin bata kalmota zira kamar mu'tazilawa wa man dhahaba madhhabahum da wata biya bi hanyar su fa nafaru ru'ya sai ta kore ganin Allah cewa ba za a ga Allah ba wa hiya masturatun bil qur'an kuma Allah ya ambaci cewa za a ga shi a cikin alqur'ani Allah ta'ala Allah kada ku ce lillazina ahsanu al-husna alin da ah, lillazina ahsanu ga waɗannan da suka kyautata alhusna ma'ana aljanna ta tabbata wa ziyada da ƙari baccin Allah ya ba su aljanna to Allah zai ƙara musu ya zo a cikin sayi muslim Annan ziyada cewa abinda a ƙarin nan da Allah bai yi musu mu'mine bayan ya ba su aljanna hiya nazaru ila wajhi Allah Shi ne bibin fuskar Allah da za su yi Lawan lahum ma na fiya ya tabbata gare su fiya aljanna a cikin aljanna duk abin da suke so wala dai na mazi kuma a wurin mu akwai wani ƙari da za mu yi musu za mu ƙara musu والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل wannan tsari shi ne gibi zuwa ga huskar Allah magwayi mai girma da fi tsoratun kiyama aka ya zuwa a cikin kiyama. qiyama yau ma izin nadira wasu huskoki a wannan rana ta alkiyama suna masu haske ila rabbiha nadira suna dibi zuwa ga ubangijinsu تعرف في وجوههم نظرة العين kana gane su ga waskokinsu alamu na ni'ima su muminai da haka kenan hakika muminai za su ga Allah ranar alkiyama wai su jahiliya sai ɗaya su akan wata shi ba. suna ta to ai gashi annabi Musa ya roƙi Allah ya bari ya gashi ya ce a'a ba ka iya gani na da sai suka dogara ga kanta shi ya samu ya ce ومن الشبهات التي اعتمد عليها المعتزلة يلا نقسكين شبهة وانت معتدلة وكدو برا كنشا ومن قال بقولهم ده وانت بيت معتدلة وانت أن الله قال لموسى الله ياتي ما نبي موسى lasawa ne ba za ka iya gani na ba a lokacin da shi annabi Musa ya roƙi Allah kai yana so ya gare shi walamma jaa Musa li miqatina lokacin da annabin Allah uh, Musa ya zo ma miqatin mu wa kallama rabbuhu kuma ubangiji ne magana da shiya qala rabbi arini an zuru ilaika ya ce allah ina ka bai in gaka ƙalalan lan tarani allah ce masa ba ka iya gani na walakin zuru ilan jabal a kadibi wannan doji fa idan taqarraba ba wa fa sawfa idan ka ga wata dutsen ya tabbata wato kenan za ka gani in kuma bai tabbata ba ba za ka gani ne ba kaga cewar Allah lan sarani yana nufin bin duniya ba za ka gani ne ba wato a duniya saboda idanun mutum na duniya ba su iya ganin Allah ta'ala da haka ya ku bayan Allah mu sani cewa hakika wajibi na mu yi imani da cewa za a ga Allah mumine za su ga Allah ranar alkiyama mumine za su ga Allah ranar alkiyama da idanunsu kuma za su yi magana da mahaliccinsu Allah ko shi ya ce ba yahudawa fatahun lawal bauta in kuntum sadiqina da ba ta sun kai lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda ne shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari sai Allah ta'ala ya ce fatahun lawal bauta. to ya haka ne ku goraci mutuwa in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya akan wannan da'awa da kuke yi sai Allah ya ce walan ya wa abada ba za su kuraci mutuwan nan ba har abada ba za su yi kurin mutuwa ba har abada sai dai a can gidan layira idan azaba ta kai musu azaba za su yi burin a ce da sun mutu don su bar shan azabar da Allah ta'ala ka yi musu alhali kuma a gidan lahira ba maganar mutuwa la ya mutu fiha wala ya haya ba sa mutuwa a cikin wutar kuma ba maganar rayuwa babu rayuwa mai dadi haka kuma babu mutuwar Da haka Allah ta'ala a wannan rayuwa ta mu ta duniya babu wanda ka iya gani ne wanda dukkan ya ce ya ga Allah to ya yi ƙarya ba a ganin Allah a nan duniya kuma ita magana Allah babu wata tun ƙada walwala a cikinta babu wani abu na tun ƙada walwala tunda Allah subhanahu hala, ya yayi bayanin cewa mu'mine za su ga Allah a ranar alkiyama da hakika tabbas za a ga Allah ran alkiyama kuma za su ga Allah ne da idanunsu ƙararraba ne kuma babu wanda mai shiga tsakani Allah zai yi magana da kaya ya yi maka tambayoyin nan mu na hudu kurciyarka sai ta yi bayani ina ta ƙare ka kurciyarka ta ka ina ta ƙare ka kaga sai ka yi ma Allah bayani haka rayuwarka ina ka ƙare ta wal imanu fil mizani yawmal qiyama da imani game da mizani a ranar alkiyama a awan ayyuka تبت زاع العين قبله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أما وجب عليه صدق إنه ينشر رواية جدا وأما من خفت موازينه أما وجب عليه صدق توي فأمه هاوية وأنه هو هاوية وما أدراك ما هي وأيضا لك يكون أكيد شيء ko wata irin wuta ce narun wata irin wuta ce hamiya mai tsananin kuna yuzar bil kai wa shar ana aikata ana auna alheri da kuma shari kuma abin awon nan lawokin fata ne yana da tahi guda biyu wala salon yana da harshe kamar yadda ka ga ana kai wani abu mai kama da taula masu harkar shari'a ana nuna cewa adalci kenan na sa abinka na alkhairi na sa aikinka na sharri wala wazanu yawma idin al-haq wal wasu wato awo yawma idin a wannan rana a wato tabbace ke Allah ta'ala zai sa a yi awon ayyuka faman takulat mawabinu waɗanda ma'aunayin suka yi nauyi fa'ula'ika alladina fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su za su ci nasara su za su samu dacewa wama abbat mawabinu waɗanda ma'aunayin suka tauye fa'ula'ika alladina kasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu bima kanu bi ayatina yadlimun saboda abin da kasance suna yin zalunci game da ayoyin Allah kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gaba da wasu kawo da ya kamata mu dakatar karatun saboda lura da lokaci kuma lalle ne ga kowane mutum musulmi ya yi imanin cewa ayyuka da ya aikata na alkhairi da na shari da za a auna masa kuma tabbas za a yi haka din haka kuma za a yi za a auna aikinsa na shari za a auna aikinsa na alkhairi don haka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko a kan ma'aikata alkhairi kuma mu tsaya a kan alkhairi kuma mu ga alheri a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mu na goma inda za mu tashi wato za mu tashi ne a daidai gabar da shi mana yake cewa wal imanu bi azabil qabr wa munkar wa nakir to nan za mu tashi a karatunmu na gaba insha Allah kula roƙon Allah ala wa ta'ala ya yi muna mawafiƙa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama da fiɗe ɗansa. Alamun sada alamun Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kala sallai ta ala Ibrahim wa barika ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kala barak ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamin da inda ka abinu majid. Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات في المستشفيات والبيوت يا حي يا قيوم يا ربنا يا خالق الأوالم قل بيننا وبين كل ظالم وانزل لكل من إلينا أحسنا وجابه أن الجزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والبريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك